alaikum wa wa alaikum wa alaikum wa kana ne gabatar da kanka a takaice to da farko dai na Idrisa Yakuba Kurma wanda aka sani da Idris Madaki kuma ni dan Nijar ne dan jihar Doso an haife ni ranar ɗaya da watan dai shekara ta alif dari tara da tamanin da bakwai eh, a can baya dai ni mutum ne wanda ke ɗauka kwangiloli abin da damanci haraka ta gini kuma tsohon eh, kakakin ƙungiyar FPL. Forum Patriotic de na yi aure ina da yara. Mene ne dalilin da ya baka kuzarin shiga wannan kungiya ta tawaye wata ake cima Forum Patriotic de Liberation FAL a shekara ta 2022? To dalilin shiga ta wannan kungiya dai tun kusan shekara ta da goma sha tara. a wannan lokaci ina cikin wani gurup wanda aka ce ma debu nishar debu e wannan grup din a wannan lokaci madam fad ita ce coordinatrice sa'an nan kausan maiga shine mataimakinta to muna cikin wannan grup din ne sai shi mahmud sala ya tuntube ni ta hanyar facebook ta hanyar messenger sai ya ce min shine mahmud sala eh, shugaban kungiyar union de force patriotic pour la wadda aka ce ma efpr a wannan lokacin sai ya ce min yana son ne in kama mai to bayan haka ne sai na ga eh, na samu wata hanya wadda zan ci gaba da adawa da ita wannan gwamnati ta wadda an kambarai ta bazo muhammad to sai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan lokaci ne sai na shiga ita cikin wannan kungiya wadda aka ce ma union des forces patriotic pour la refondation da ni shiga cikin wannan kungiya sai shi mahmud sala ya ce min to yanzu ya kamata in nemo yan niger da ke kasashen waje don su tallafa muna su kama mana to duk da haka dai ni ina cikin kungiyar nan ta debu nijar debu ban fita ba a wannan lokaci tunda ita ma kungiya ce wadda ke adawa da gwamnati ta bazum wadda an ka hambara to muna cikin neman wannan taimako ne sai aka zo aka samu yarjejeniyar aje makami tsakaninmu da ita wannan gwamnati ta bazum da an ka hambara aka samu yarjejeniyar aje makami to an samu yarjejeniyar aje makami ne a wannan lokaci sai ranar 26 da watan yuli shekara ta 2023 sai an ka hambarar da wannan gwamnati ta shi bazum muhammad to daga nan ne duka sai abubuwan suka sauya to wani dalilai ne na karan kanka wayanda suka baka kuzarin shiga shi wannan kungiya na tawaye na fpl from patriotic Deliberation. to dalilai na karan na da suka sani shiga ita wannan kungiya ta fpl wadda ake ma from patriotic Deliberation su ne na farko dai siyasa ce siyasa ce ta sani kuma na biyu lokacin nan ina baka adawa da ita gwamnati wadda an ka hamfaran ta bazin muhammad to wannan ne sai na ga ai wagga wata hanya ce wadda za ta bani dama in ci gaba da mai da nake yi to ko za ka iya gaya mana shiga shigan mambobi na front patriotic da liberation fpl wanda kai aiki tare da su to su shigan mambobi waɗanda muke tare na farko dai akwai shi kan kanshi mahmud sala wanda shine shugaban wannan kungiya sa'an nan akwai wanda aka ce mabusa da ben ali da ke canza na wata ƙasa makwabciya wanda shine sakatare na wannan kungiya sa'annan akwai ni eh, idrisa madaki wanda ni ne kakaki na wannan kungiya da sauran mambobi kana iya mana zan bagana akan harin da aka kai ma eh, tawagar mahakan zinari na cirbakatan eh to shi abin da danganci wannan hari da aka kai mahakan zinari na tebar katar an kai wannan hari ne tsakanin agadez da ke barkata kuma wanda ya jagoranci wannan harin shine musa kwane bayan shi akwai sojojin haya da an ka ɗoko sannan kuma akwai sojojinmu da ke tare da shi amma cikin sojojin nan namu akwai waɗanda halin yanzu sun tuba sun dawo kaga kamar akwai irin muhammad tubu wanda shi ya tuba ya dawo akwai sidi shi ma ya tuba ya dawo akwai umar shi ma ya tuba ya dawo sannan akwai tanja waɗanda ba su tuba ba kenan sannan akwai ali garajis sannan akwai ali chennai sannan akwai wani da aka ce ma muhammad kullo shi ma ya rasu sannan akwai wani da aka ce ma muhammad sannan akwai kabiru su ne suka tai tare da shi suka kai wannan harin kuma bayan sun kai wannan harin sun samu jinnariya mai ɗumbin yawa wadda sun kwazo da ita to menene za ka ce mana dangance kuma da hari wanda aka kai asibiti to shi hari wanda an ka kai da firidin kuma waɗanda suka jagorance wannan harin shi ko na farko akwai muhammad sala sannan akwai musa kwanai sannan akwai sojojin haya na wasu ƙasashe guda biyu wanda makwabta ne da kasar mu ta Nijar sannan akwai sojojinmu irin akwai Mustapha akwai Muhammad bullo da ya rasu akwai Adam da sauran dai sojojinmu da ke tare da su to kuma shi wannan hari an shirya shi ne ashe a kai ma bilma dan ba sirgin da aka tashi da farko ba sai da suka yi kusan garin bilma ne sai aka samu shingistuwa tsakanin su wasu su ce a yi wasu suka ki ta aikuwa to a lokacin ne shi mahmud sala sai ya ɗauki cewa to yanzu zai ta ya kai ma sigidin wannan harin to bayan sun tai sigidin sun kai wannan harin sai sun ka ɗauko mota da kartusai masu yawa da bindigogi da saukar kayayyaki dai duka suka kwashe suka zo da su. Don za ka ce wani kuma danganci da hari da aka kai ma bututun mai shi kuma. Shi kuma hari wanda an ka kai ma shi ko bututun mai shi kuma wannan shi Musa kwanan shi ne jagoranci kan wannan hari tare da Mustapha da Adam da wani kanan shi da suke cikin mota suka je suka yi gina suka sa bamabamai guda biyu su koshe wannan bututun saboda shi dama wannan hari an shirya shi ne kawai don aje a hoshe bututun mai. zuwa ƙarshe dangance da ɗaukar ƙwarfi na bilma da aka yi wannan ƙungiya ta ku ta forum patriotic da liberation ita ce ta yi wani aiki to abin da dangance shi ku ɗaukar ƙwarfi na bilma ba ƙungiyar mu ba ce wadda aka ce ma fpl forum patriotic da liberation ta yi wannan aiki ƙungiyar da ta yi wannan aiki ita ce ake ce ma fpg forum patriotic for la justice wanda ke gaban wannan ƙungiya kuma ana ce mai muhammad ture shine ya yi wannan aiki na ɗaukar ƙwarfi na bilma amma kafin nan dai eh, ina mai neman gafara da shugaban kasa mai daraja mai girma eh, cani sa'a nan da dukkanin kuma mambobi na su sai nsp gaba ɗaya ina mai neman gafara su da al'ummar nijar gaba ɗaya su ma ina mai neman gafara su da su ya hemi biskan kuskuren da ne za ka iya ba mu karin bayani akan sansanin ku na foreign patriotic liberation FAL da kuma hanyoyin da kuke samun kayan aiki? Eh to shi abin da ya danganci sansani namu na FAL Front Patriotic da Liberation ba mu da sansani ga dangadan kuma muna cikin wata ƙasa ne da take da makwabtaka da ƙasar mu ta Niger. Sansanin namu guda ne wanda kullum shine muke dan gurgusawa mu gurgusa nan mu zauna mu gurgusa nan mu zauna. to abin da danganci kuma taimako mun samu taimakonmu na farko ne da sai ya fito daga wajen bangaren shi shugaban kasa wanda an ka hambare tsohon shugaban kasa ba zo mun samu taimakonmu na farko ne daga iyalin shi wanda aka ce da suleiman to kuma lokacin na tsoko da yake duk haɗe ne suke da shi busa da ben ali wanda ke kasa makwabciya a zaune wanda shi ne sakatare na wannan kungiya to tun wannan lokaci ne sai ya ce ma muhammadu to yanzu za su kamawa don mu kawo cikas cikin tahiyar al'amarin waɗanda sojoji na sai mu ɓata tahiyar tasu har cikin wannan lokaci ne kuma sai nemi wani babban kwamanda na wata ƙasa da ke da iyaka da ita ƙasar mu ta nijar da sunan su kama mana sai wannan kwamanda ya yi alkawalin za su ba mu mota biyu kuma zai sa wasu sojoji su kai mu sai sun kai mu bakin iyaka to bayan wasu watanni hakan ga sai shi busa da ya ƙara kiran mahmud ya ce mai to wannan kwamanda da ya alkawalin kama mana da mota 200 yanzu sun fita daga mota 200 sun dawo mota 50 to ka faɗi wasu alaƙoƙi da gare mu a cikin yanki na afirka ko za ka yi mana ƙarin bayani a bisa wannan alaƙoƙi da ke gare mu eh ƙungiyar mu ta fpl from patriotic deliberation liberation muna da halakoki masu muhimmanci daga ciki akwai ma shugabanni masu faɗa ashi a cikin yankin kana iya zana mana su wa'annan alaƙoƙin naku? To na farko dai akwai shi ɗanɗan shugaban ƙasa wanda an ka hambare cewa da eh, Salim Salim Barum kenan da ke wata ƙasa ta waje da sama wanda shi ma ya nemi wani babban kwamanda na wata ƙasa da ke da makwabtaka da ƙasar mu ta Nijar da sunan su kama mana. To a wannan lokaci ne kuma sai sun ka da kuɗi wanda sun ka kai wajen eh, dinar wajen dubu ɗari uku wanda za a iya kiyasin yanzu dai za su iya kamawa wajen miliyon arba'in hakan ga sai ya ba musa kwanne bayan shi musa kwanne a wannan lokaci ya haita daga cikin kungiyar mu ta fpl foreign patriotic de liberation ya ji ya kirkira tashi kungiya to dai ba shi waɗannan kuɗi sai suka nemi da cewa ya ta yi shirfa ya kai hari da sunan kuma in ya kai wannan harin ya kamo magajin gari na shirfa ne to bayan watan da ya huce sai ya ƙara shi dandan dai shugaban kasa da an ka hambare cewa da salim bazum ya ƙara kiran mahmud sala ya ce mai kaje wata ƙasa da muke da makwabtaka da ita ƙasar mu nijar take da makwabtaka da ita har yau ya je za su ba shi makamai da motoci to bayan wannan hari da an kai shirfa shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu sai akwai wata ƙasa kuma wadda ita ma kasar mu ta Nijar tana da makwabtaka da ita sai wannan shugaban kasar shi ya kira Muhammadu Sala ya ce zo wajen shi da Muhammadu Sala ya je wajen shi sai ya ce ya ɗauka mai alƙawarin zai kama makungiyar mu ta FPL Forum Patriotic da Liberation ya ce zai ba da mota ashirin sa'an nan kuma zai ba da soji dubu guda da ɗari biyar ya ce kuma zai ba da duk kayan aiki waɗanda ake bukata na kuma yake zai haɗa mu da wani babban soja na wata ƙasa ita ma da muke da iyaka da ita da za su kama mana sannan kuma sai ya ba da kuɗi zunzurutu waɗanda kusan miliyan arba'in na sefa ya ce waɗanga kashe da su ku yi harkokin ƙungiyar ku abin da danganci abinci da duk da harkoki na ƙungiya ya ce amma yana son al'amarin nan na ƙungiya ya kasance ana yin cikin sirri da cikin tsari ka a raida wani abu na kungiya ya hita waje daga baya kuma sai ya ce mai ko da ita gwamnati ta nijar ta nemi ku shirya da ita kakkai da ka shirya kakkai da ka je nijar ni zan kama ma kuma zan kare ka haka gaya mai da wani lokaci to bayan haka kuma wani bangare akwai wata ƙasa ita ma wadda muke da iyaka da ita to ita ko wannan lokaci wannan kasar shugaban wannan kasar sai ya turo ta maimai na cewa yana buƙatar a bashi sunayen mambobi na ƙungiyarmu na fpl foreign patriotic deliberation to a wannan lokaci sai an ka rubuta sunaye an ka tura mai na farko dai akwai sunan shi mahmud sala shugaban kungiya sa'annan akwai eh, busa da ben ali da ke zamanai wata ƙasa makwabciya shine sakatare wannan kungiya sa'annan akwai sunana Eh, idris madaki kakakin wannan kungiya da sauran mambobi amma shi wannan shugaban kasa na kasa wannan makwabciya da niger shi baya eh, cikin rikicin da ke tsakaninmu da ita gwamnati ta niger amma ayyukanmu suna yi mishi daɗi a wannan lokacin haka dai don har cewa ya yi zai taimaka mana da kuɗi wanda suka kai miliyar guda zuwa miliyar biyu inda waɗannan kuɗin za su biyo ne ta hannun taku bakwai wanda shi kuma taku bakwai da ya ya kirai busa da ben ali da ke zamna ita kasa makwabciya ya yi mai bayanin waɗannan kuɗin to kana iya mana zancen wasu mutane da ka zana da ka ambata ka ce wannan su kuna da alaƙa da su kuma su ne wakilanku na farm patriotic yau fpl a kasashen duniya to wakilanmu na fpl foreign patriotic deliberation da ke kasashen waje kaga na farko dai akwai wanda aka ce a arami wanda ke ƙasar jamani da sama wanda shine wakilinmu na tarayyar kasashen tarayyar turai wanda wani lokaci mai akwai eh, zance na kudi shine ake bayana turowa sannan akwai doktar maina wadda ke kasar horanshi ita ma da zama wanda ita tana da halaka ma eh, da ministry na harkokin waje na kasar horanshi sannan akwai musa mummuni wanda shine wakilinmu abin da danganci shi can yankin amurka amma ita niger sai dai mutane masu kiran mu su nuna suna goyon ba, mu suna kara mana karfin gwiwa da sauransu biskan ayyukan da muke yi to wani irin bayani ne za ka yi mana akan alaƙa da ke tsakanin ku da sauran wasu ƙungiyoyi na tawaye kamar su Force Armenian Libre, FAN da kuma Mugongo La Justice et la Rehabilitation de Niger MGRN. To, halakokin da ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi na tawaye dai na farko ita eh, fal wadda aka ce ma eh, force d'armée libre wadda nisa bula shine shugabanta muna da yarjejeniya eh, ta musanya sojoji tsakaninmu sannan ita man eh, waccan guda kungiya mouvement pour la justice et la réhabilitation du niger wadda aka ce ma mgrn ita ku wannan adam ciki shine ke jagorancin wannan kungiya sa'annan akwai d'armée de la défense du peuple da aka ce ma MADP ita ko ga tafi al'abdin wannan shine shugabanta sa'an nan akwai kare strategy permanent wadda aka ce ma csp na azawad wadda wani lokaci ma shi mahmud sala ya ba da babamai wanda suka kai guda ashirin aka tura musu sa'an nan muna da halaka da buzaye na ifogas da ke kasar mali to bayan haka kuna da kamar wasu hanyoyi wanda kuke samun tallafi na bangaren kudade ko kuma kayan aiki to eh, wata hanya kuma da gare mu wadda muke samun kudade akwai wata babbar ƙasa wadda tana cikin ƙasashe na duniya mai fada a shi wanda wani lokaci da sun ka tuntube mu wannan tuntuɓar ta fito min ne daga wajen abdulkadiri wanda ake ce mai dalili wanda sun kai mana alkawarin za su bamu miliyoyi na dola amma sun ka ce su za su bamu waɗannan kuɗi ne da sunan duk abin da danganci tattalin arzikinsu da wurarensu da ke cikin ƙasar mutum duk abin da zai shafa su kan mu taɓa amma abin da ke tsakaninmu da gwamnatin mu wannan ko kuma su bai shahe su ba to wannan lokaci ni kuma sai ni kai ma mahmud sala magana to da yake su ita wannan kasar mai fada a cikin duniya akwai yan kasar da ke cikin kasar mu sai mahmud sala ya fara zantawa da su bayan ya fara zantawa da su sai wani lokaci ya ce min to yanzu za a to ita dr maina da ke can kasar hawan da zama za ta na wata kasa da ke da makwabtaka da kasar mu ta niger domin a karɓi waɗannan kuɗin kuma in ba ta tai ba za a tura wani ya je cikin wannan ƙasa da ke da makwabtaka da ƙasar mu ta Nijar domin a karɓo waɗannan kuɗaɗen.